أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati ga sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu haka mu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da goma sha tara ga watan ramadan jiran annai muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai ta dace da takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu domin ci gaba da karatu da muke cikin wannan littafi na hisnul muslim min adkaril kitabi was sunna na fadilatu sheikh dr sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukaki sarki ya cikin shi gafarta mishi yau kuma shine darasin mu na 44 a cikin wannan littafi insha Allah muna magana mun shiga baji yake magana kan azkarus sabahi wal masa a cikin azkarus sabah wal masa zaman da ta gabata mun karanta addu'a ta biyar ko shi ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من كرنت ونن الدعاء من كرنت حديثين suka لفظا حديثين مبنبنتا da suka zo da wannan addu'a ana kusan duka hadisan suna koma ne zuwa ga sahabi shaddaru min aus Allah ya kara yadda a gare shi amma ba mun bayanin ma'anan kalmomin da addu'an ya kunsa ba muka ce sai in Allah ya ara mana lokaci zuwa yau sai mu yi wannan bayani yadda muka ji lafuzar hadisan kusan duka suna koma ne zuwa ga shaddad bin aus malikin uh, imam bukhari ya fitar imamun nasa'i imamun tirmidhi duka sun fitar da wannan hadisai kuma hadisai ne tabbatattu daga nai, muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a tana da suna sunan da ake kiranta wanda mun karanta a hadisin riwayar Imam al-Bukhari ana kiranta sayyidul istighfar sayyidu al-istighfar cewa wannan addu'a ana kiranta da shugaban istighfari wani istighfari da mutum zai yi to babu istighfari da ya kai wannan girma da daraja da matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki da kuma tasiri wajen Allah maɗaukakin sarki ya tankare mutum laifukan da ya istighfari don su babu wanda ya kai wannan wannan tasiri din shi yasa hadisan da muka karanta inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa in qalaha hina yusbihu muqinan biha فمات دخل الجنة وإن قالها حين yumsi موقنا بها فمات دخل دخل الجنة cewa in mutum zai faɗa lokacin da ya wayi gari yana mai cikakken yaƙini da amincewa da abun da ya faɗa kuma ya rasu kafin yamma ta yi dan aljanna ne haka inda mutum zai faɗa da yamma yana mai da yaƙini cikakkiya kuma ya rasu kafin gari ya waye shi ma ɗan aljanna ne so da nuna mana daraja na wannan addu'a ma'anan kalmomin kalmomi ne wanda suke manya-manya cike suke da tauhidi da ta Allah maɗaukakin sarki kuma cike suke da koya mana ladabi na yin addu'a koya mana tarbiyyar nai Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wajen yin addu'a. Mutum ya buɗe da cewa Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na ar-rabbu kika ce ai huwa al-malikul mutasarrif ya Allah kai ne wanda ka mallake ni kuma kai ne mutasarrifi ni na wanda kai kake jujjuya al'amura ta yadda ka ga dama yadda ka so haka zai kasance Allah maɗaukakin sarki na yadda da hakan anta rabbi la ilaha illa anta babu abun bauta la ma'budu bi haqqin ghayrak babu abun bauta wanda ya cancanci a bauta masa in ba kai ba duk wani wanda wani zai bautawa ko zai ba shi wani haƙƙi daga cikin haƙƙi da ake ba wanda ake bautawa to ya bashi ne a banza ya bashi ne abin da bai cancanta a bashi ba la ilaha illa anta babu abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa sai kai ya Allah khalaqtani wa ana abduka ya kai ka halicce ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne ni bawan kai mana an tabalakta ni wahdak fa yajibu sarfu jami'al ibadati laka wahdak mana tunda kai kadai ka halicce ni haka ya zama wajibi dukkan wani nau'i na ibada in sarrafa shi zuwa gare ka ne kai kadai kan hada ka da kowa inda akwai wani wanda ya taya ka wajen halitta ta to da sai cancanci yi maka wani abu na ibada shi ma amma tun da kai kaɗai kai halittar to babu kuma wanda ya cancanci a yi masa wani abu na ibada in ba kai ba shi ne ma'anar khalaƙuta ne wa ana abduk kai ka halicce ni kuma lallai ni bawanka ne kai kaɗai wa ana ala ahdik kuma ina tsaye kan alƙawarinka ya Allah alƙawarin da ka ɗauka da dukkan bayanka cewa za su bauta maka ne kai kai kadai kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari a cikin sautin arab wa yi tsakaza rabbuka min bani adama min zuhurihim ko wa yi tsakaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum alastu bi rabbikum ko wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbihim qalu bala wa rabbina alkawari da dukkan bayinka suka maka cewa kai kaɗai za su bauta maka ya Allah ina kan wannan ba zan shirka ba wa wa'adika kuma ya Allah ina nan cikin tsammanin alkawarin da kuma kai ma bayin naka in suka bauta maka kai shine Allah madaukakin sarki ya musu alkawari in suka bauta masa shi kaɗai shi kuma zai sa su aina ya sa su aljanna baka ana ala ahdi kuma wa wa'adi alƙawarin da ke tsakana da kai na na waje fa na bauta maka yi tsaye Allah ina kai kuma ina nan ina tsammanin fata da yaƙinin cewa naka alƙawarin da kamun shi ma za ka fita mu sai ce da alƙawarin da na yi wanda kai mun ina ce akai mattafa'tu gwargwadon iyawa قالوا أي أجاهد نفسي على الطاعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا ina ƙoƙari ina faɗa da zuciyata wajen in tsaya kan wannan alƙawar har inda ƙarfi na ya ƙare har inda ƙarfi na ƙarfi na ya ce a ozu duka min sharri ma sana'at ya Allah ina neman tsarinka ka tsare ni daga sharrin dukkan wani abu da na aikata duk wani abu da zan yi ko na yi wanda yana tattare da wani sharri tare da shi to ya Allah ka kare daga wannan sharri a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف بنعمتك التي لا تعد ولا تحصى ga Allah na yarda na yi itirafi na yi ikirarin cewa kana da ni'imomi jewa da kai mun wanda ba za su shigu ba na yarda cewa ya Allah kamun ni'ima masu yawa wanda ba zan taba ba zan iya littawa su duka ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ko abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi kuma Allah na yarda cewa ni ne laifi ne ni ne zunubi ne ni ne sabo ne na tafka ka da yawa na yi laifi da yawa na ta'a maka da yawa ya Allah abin da nake bukata a gurin ka fakfirli ka gafarta min wannan laifin nawa addu'an kenan duk wancan abin da ya gabata gabatarwa ne introduction kuma yana daga cikin adab na addu'a mafi girma kafin ka roƙi Allah maɗaukacin ka sarki ka ce kafin ka ce Allah mun kaza ka gabatar da fadanci ka gabatar da yabo da jinjina da kambamawa ma Allah maɗaukacin sarki duk sai ka gabatar da ka. a garuwa tun daga farko Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي كالمومي ترى تكون النيبون بكاتا شين كلمة تقوم فاغفر لي تغافر تامن يا الله شكو مكتك ولا يبون فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت so da duk duniya ba wanda yake gafarta kowane irin zunubi ne sai kai ba wani mai ikon gafara an ba kai ba ba wani wanda zan je gurin shi roƙe shi gafara shi ba kai ba kai ne aka maka laifin kuma kai kadai kake da ikon kai ne ka yafi Allah gane a gaban ka na zo na roƙon yafiya a gare wannan shine sayyidul istighfar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa shine shugaban istighfari duk wani istighfari da mutum zai yi duk wani istighfari da mutum zai yi to bai kai wannan daraja da girma da farara da jawo mutum gafara daga wajen Allah madaukakin sarki ba wannan shine oga shine shugaba gaba ɗaya an gane a ga wannan yana ƙara nuna mana mahimmancin yin gabatarwa a duk lokacin da za mu yi da za mu yi da za mu yi da za mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya samu dace addu'a na shida da mala ya kawo shifrin Allahumma inni asbahtu أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أربع مرات wannan addu'a yana ana karanta shi so hudu ne so hudu da safiya in mutum ya waye gari Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa mala'ikatak wa jami'a khalqik أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أنا أتبت حديث أنس بن مالك الله مدوكاكين سركي بشارة داء غريش Anas dan Maliki ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man qala hina yusbihu duk wanda lokacin da ya wayi gari da safe ya faɗi wannan addu'a cewa Allahumma inni asbahtu أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda waye gari da safe ya faɗi wannan magana illa ghufira lahu ma asaba fi yawmihi dhalika min dhanbi wa in qala hina yumsi ghufira lahu ma asaba tilka tilka al-layla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi wannan waye gari da safe abin da ya aikata na laifi a wannan ranar Allah madaukakin sarki zai yafe mishi haka in ya faɗa da yammaci abin da ya aikata na laifi a wannan yammacin Allah maɗaukacin sarki zai yafe mishi wannan ruwa yana cikin sunan na imam abu dawud shi ne hadisi na dubu biyar da saba'in da a cikin sunan na imam abu dawud a ga wanda ke nuna ma cewa addu'a ce wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma da kanshi ya bada ah, dama cewa ana karanta da safi kuma na karantawa wada da yammaci mutum abin da mutum yake faɗa Allahumma inni asbahtu ya Allah lallai ni lawaye gari ushiduka ya Allah ina kafa ta ka zama shaida ai aj'aluka shahidan ina kafa ka ya Allah ka zama mun shaida wa ushidu hamalata arshik ai ina kafa mala'iku waɗanda suke riƙe da al'arshinka su masu zama shaida sai mala'iku da suke riƙe da al'arshi wadda ƙur'ani ya faɗa mana adadin suna ham? ɗanduwa? su takwas wa ya hamilu arshin rabbi kan fauƙahun yau ma'idin su takwas cikin Allah ina ce waɗannan mala'ikun da suke hamalata al'arshi su ma su zama shaida wa mala'ikatak dukkan sauran mala'ikunka su ma su zama shaida wa jami'a khalqika ya Allah dukkan sauran halittunka mutane da dabbobi da aljanu su ma ya Allah ina so su zama shaidan cewa na shaida cewa annaka anta Allahu la ilaha illa anta su zama shaidan cewa na ce da cewa lallai Allah kai kai ne Allah kai kadai baka da abokin tarayya wahdaka kai kaɗai ne la sharika lak baka da abokin tarayya wa anna muhammadan abduka wa kuma ina so su zama shaida cewa na yadda na amince cewa lallai annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawanka ne kuma manzanka ne wannan ba ƙaramin shaida ba ne haka ba Allah shaida da mala'ikunsa gaba ɗaya take ɓance take ɓance mala'iku hamalat al'arsh sannan kai a dukkan halittun Allah duniya su zama shaida su maka shaida cewa ka shaida cewa Allah maɗaukakin sarki annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak وأن محمدا عبدك ورسولك أكرمين شيء لأباني لكذا ألا شكري شما وكرمين أباني كان هذا دكتور حليكين سجوالا ومحل لرا رامو دكتور أدوئين جبالا هو أن ينا كان تبسد توهيدي لكذا إذا ألا مدوكتين so da shi ne oga shi ne jigo duk wani abu da mutum ya yi in ba a samu wannan ba in ba a samu wannan ba to akwai matsala akwai matsala duk kuma abin da mutum zai je tarar da Allah da shi in dai wannan yana nan intact akwai mafita akwai mafita amma duk wanda zai je gaban Allah madaukakin sarki akwai matsala a tauhidinsa akwai matsala a yaddan shi da kaɗaita Allah shi maɗaukakin sarki to fa yana da problem fa wallahi yana da problem ko ba wanda ya sai fitar da shi wai problem ne za ta a ah, kafin ya fita sai ya shirya ba ba shirin da zai ya fita ko ba wanda ya sai fitar da shi ba wanda ya sai fitar da shi amma ya zama wannan tauhidi yana da intact ba ta samu matsala ba jirgin tsaye ya fita wallahi ya fita Allah ka fita mu Allah ka fita mu Allah ka samu haɗu da kai muna masu tsantsanta ibada da tauhidi da ikhlasi zuwa gare ka ya Allah wannan shine abu na shida daga cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu rinka yi safiya da marici sai na bakwai sai faɗin Allahumma ma asbaha bi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ونن نقاسياتنا كنكما آه، بيمتني اللهم ما أمسى منكم اللهم ما أصبح ما اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر wannan ya tabbata hadisin abdullahi bin annam Allah maɗaukakin sarki ya ƙara da a gare shi abdullahi bin annam afwan bilghaib abdullahi bin annam Allah maɗaukakin sarki ya ƙara da a gare shi sahabi ne daga cikin manya-manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Madina ne dan Madina ne mana da hadisai da yawa da aka rawaito imam abu dawud ya rawaito hadisansa imam nasa'i ya rawaito hadisansa an gane yake cewa annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa man qala ina yusbihu duk wanda ya fada a lokacin da ya waye gari yace allahumma ma asbaha bi min ni'matin minka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukuru faqad adda shukra yawmihi ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلي أو شكر ليلتي Allah sallallahu alaihi duk wanda ya kafa wannan addu'an da safe to tabbas ya gabatar da duk godiya da ya kamata ya gabatar ma da safe a wannan yinin gabada. haka duk wanda ya fada da yamma lokacin da rana ta faɗi to shi ma tabbas ya sauke godiya da ya kamata ya ma Allah madaukakin sarki a wannan dare din gaba ɗaya an gane ku a ruwaya na biyu ta zo Allahumma ma afba hadi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak ولك الحمد ولك ولك haka suka zo da mabambantan ah, ruwaya farko ina ruwan farko yana cikin sunan na imam abu dawud a hadithi na dubu biyar da saba'in da biyar ruwaya ta biyu yana cikin sunan na imam annasa'i hadithi na dubu ta, da ɗari takwas da talatin da biyar insha Allah abin da mutum ya faɗa wannan addu'a baya ce Allahumma ya Allah ma asbaha bi min ai duk abin da ya wayi gari na wayi gari da shi na ni'ima ko menene komai girman shi komai kankantan shi in dai wani abu ne na ni'ima da na taki na waye gari da shi tare da ni aw bi ahadin min khalqika ko kuma ni'iman nan ga wani ne ma daga cikin halittun ka gaba dai ko a ina yake duk abin da ya waye gari da shi na ni'ima ya tare yana da shi haka min ka wahdaka la sharika lak daga kai ne kai ba wani abokin tarayya gare kai ne kai wannan ni'iman ba wani wanda ya min wannan ni'iman ko ma wani daga cikin halittunka wannan ni'iman in ba kai ba duk wani wanda ake gani a zahiri sanadi ne sanadi ne sababi ne kawai shi ya yi sanadi ne ɗan saƙo ne in ma shi bai kawo Allah zai aiki wani ba ta bane hawa amma daga gare ka ne minka wahdaka la sharika lak daga kai ne ya Allah kai kadai babu wani abokin tarayya a gare ka ya Allah suraka falakan hamdu godiya cikakkiya wa shukuru da godiya a aikace laka gare ka ne kai kadai ba haɗa da kowa wajen wannan godiya an gane ku an ko mutum yammaci yayi Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal ya Allah ba ba duk abin da na kai yammaci da shi na ni'ima ko wani daga cikin halittunka ya kai yammaci da shi na ni'ima to daga gare ka ne ya Allah kai kadai ba wani abokin tarayya a gare ka saka godiya a baki da godiya a aikace ya tabbata a gare ka kai kadai tunda kai kadai kai to aka kai kadai ka cancanci irin wannan godiya safe mutum ya faɗa da yammaci mutum ya faɗa da safe Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik minka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr in yammaci ne Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ashkuru wa laka ashkuru haka zama yana da kyau mu kiyaye waɗannan addu'o'i kuma ba dole sai mun haddace za mu fara yi ba dole sai mun haddace za mu fara yi ba aka zauna aka yi zama da hisul mutum ɗinka a hannu kana bi ɗaya bayan ɗaya kana karanta don haka babu babu laifi an gane ku babu laifi kana zaune a littafinka kana yi kana kallo kana karanta yau da gobe har ka iya haddacewa ko ka haddace duka ko ka haddace wasu daga ciki tsoro ta rana za ka iya fita cewa shi ka banta da hisnin musulmin a gida misali in ma yana waya ne kila zan wayan babu caji ko yawwa da sauransu Allah madaukakin sarki sai mu dace da akai insha Allah ta'ala anan zamu dasa aya anan abin da muka faɗa wanda ya zama shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira kamar da muka muka kaba an shiga goman ƙarshe muna hutun karatuttuka da muke yi da wannan zai zama sai nan da sati biyu kuma ko tukun za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mun dace abinda muka karanta muka koya Allah muke roƙo ya sa zama hujja a gare mu ba hujja a mu ba Allah ya amfanar da mu shi duniya da lahira ah, sannan abu na biyu ah, mun samu labarin cewa baban mu ah, barista dikko an masa aiki a ido amma shi ya dawo gida na ga shi ko shekaran jiya akwai bukatar mu sanya shi addu'a Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya kuma wanda ya samu dama ya ziyarce shi ya gaishe shi yana da wannan haƙƙi a kanmu yana da wannan haƙƙi a kanmu kuma na ƙara addu'a zuwa ga shi ma ɗaya daga cikin iyayenmu wannan unguwa injiniya idris allah ya ƙara mashi lafiya jinya da suke allah ya sa ka fara ne allah ya sa zakan jiki ne abu na uku insha allah mun yi tarawihi yau mun gama tarawihi kenan na shekarar nan gobe zan fara tahajjudi insha allah kuma kamar yadda aka sani lokacin fara tahajjud din mu karfe 1 ne ko karfe 1 insha Allah mun isha ana da sallan isha kowa zai je kwanta ya huta shi kuma karfe 1 mu taso insha Allah ta'ala Allah mu daukace sarki muke roƙon shi ya sada mu da Lailatul Qadr ya sada mu ya sa ta amfane mu yi addu'an da zai Allah mu daukakin sarki zai karba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا توسلي لسونا ينك شاواوا وصفوفنك مدعوكك مرا صلافيا تكيم يا الله كباس لافيا مرا صلافيا تكيم يا الله كباس لافيا يا الله جنيا دسكي الله كسادة مكفارة أغريسو Allah ka ba su haƙuri cikin zuciya da zai sa su yadda da jarabawanka. Allah karka sa zafin jarabawa ya sa su kauce su bar hanyarka ya Allah. kuma da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya sama lafiyan albarka sama lafiyan albarka ya Allah ka zauna da kasan mu lafiya ya Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya wannan fitin tunu da ke faruwa na kashe-kashe da sace-sace a ko'ina duk inda ya shafi musulmi Allah ka ba su mafita Ya Allah ka ba su mafita Ya Allah ka ba su mafita su waɗanda suke wannan ɓarnan ya Allah ka san su ka san su ka san makwancinsu ya Allah sun fi karfin mu ya Allah ba su fi ƙarfin ka ba ya Allah kai mana maganin shi ya Allah kai mana maganin shi ya Allah kai mana maganin shi ya Allah duk wani wanda yake goyon bayan su ko a fili ko a goye Allah kai mana maganin shi ya Allah duk wanda yake da hali da yanayi da zai iya zama sanadiyan wannan fitinan ta kau amma bai yi ba don wani abu da yake kwaɗan ya samu ya Allah ka hana shi samu ya Allah kun ka ba shi Allah ka sa ya zama sanadi hasara da barna da lalata shirin shi ya Allah Allah ka lalata shirin shi